ومن اهتدى بهديه واستنفك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو 28 ga watan takwas watan sha'aban. hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don farkin sunayensa. Tafkafin wa alaikum assalamu na ga za gobe za a yi karatu da dai takwas ba dama a yi azumi gobe tun da akwai karatu na ga za mu kara ba don haka ba da ya dace a kulle shi daga yau shi wannan a yi abu na sun da sun a shiga tsaya a tafiya amma dai za mu abu na da da makamata mu sai dai za ku ga kila an da danyawa na malaikun salam kulma ta sha'a haka ba irin nawa ba daga an baro farko ko ina daga sahibu da sahibu tabayi ne ko daga ya asan daga gani na ibn kundama ce, mai irin namu ne muke nema na ku kun gani kace gaba da sahibu tabayini tabayini da kai to zai ke kamar layi gawa to ina da waqtu li fa anhu mufakin layi da yawa eh waqtu li fa kenan a to nashi ibn qudama ne ban gani ba ba wurin da gani ba oh wannan ne ko qala ibn qudama ka mu ji to karanto ta ji to rai ba to za ka yi ba wa mazhabu imamu ahmad ko ko ai kawo shi hmm. eh saboda ai baya yi ba. kaga in yake ba dan maman shi bane ba shi kaga bai bai jingina ta zuwa ga zuna ba ko ke kai tunanin abin da mala in ka je kai ka saje kaga ai ba zina sai ba da cewa yake wannan ɗan ba na uba ne dan da na za a gano zina ne gaga ne amma ta ita ba uwarsa ta haife shi ba kaga ko shi ke kenan ko kuma dai wani abu mai kamata haka kaga ana bai ce ba ce ta yi na ba in yake ɗankiwa ne tsinkar shi ke misalin a fito da magana fili irin da yan zafiya daga ayin ba zan ba ayin bai ce ta yi zina ba nake hmm? ga ta yi zina kenan ina jin ka ka kalli maganin ka rabu yanzu kuskure ba ta tashi ne ba an ce shi wannan ba dan maman shi bane ba ka ga mai ake nufi kai za ka yi magana yanzu ba wanda zai magana ko ya magana za mu haɗa shi in aka ce ba ba ba dan maman shi bane ba ga kenan almuta ba da rubuta mushkilan din ko shi kai ta ko shi kai inda ta ɗauko shi to in aka ce wannan takwas sai ai kaga ba ce ta yi ba to shi kenan ko ma sha Allah al mas'alatu thalithatu wal 20 والعشرون wannan mas'ala fi ahkami kalimati متفرقة hukunce hukuncen wasu kalmomi da ake yin su tsaitaiku galibanin urfu ne da sun fi yawan da a urfu kaman kala bi rajulin kamar wanda ya ce wani mutum ya karna mai kinaya ne za ta iya ɗaukan zina au ya da biyu ko au ya كشخان أو يا أرتبالو أو يا معفوج أو يا قواد أو يا ابن منزلة الركبان أو يا ابن ذات الرايات أو يا مخن يا مخنث كلمة نو خلاص أجيب أنا أجيب هم من أقول حاجة a'a babu eh akwai kalma ده gaskiya سكيان akwai kari aw qala limra'atin ya ahbatu to wannan kalmomi goma ne in kila ba za su samu fassara iri ɗaya ba dole sai dai malamai sun zo sun fassara su kamar a eh, idan aka ce wa mutum a hausa mijin hajiya yabo ne ko ina aure da mai kuɗi hmm?

amma wannan hausa ba ya gode ba ko kuma ba ta gama da yabo sosai ba mijin hajiya ba ta aka ce mijin tashi shi ma dai ana nan akwai mijin tashi mata sake iko da ita shi ne akwai abun mamaki a ce wai humar rafi ya samu hausawa yanzu su koma su bin matarsu ai mu a ka'ida in aka taimaka maka wannan mijin ta ce ne to ko ciniki kuka yi in mata saka ko mace su ta wani a ce ta yi sai gawar ba kuma yanzu haka a shi kuna iya ku yi magana ku kalla mata mutum ta yi taurari ƙarshen ta yi dawo ma ji a shi gaskiya ka cuce shi ta kona ma a yi faɗa a me ya yi faɗa ba an kaya nan mun yawwa mijin ta ya fi kyau ko to ba ka gano ba ka wannan ka gani ka gano ya daina bacci zama da yakin gunda ya daina ya warware kamar mutum bacci yau da ya dan wanshi yau ya faɗa mijin ta ce sai abun da fata ce masa hmm? mijin da a kubanni ba sarar da ta yau sa ta ya gara na abu ko da kuma duk inda ba wanda ga ce fa me tace ka da kai ta me tace kana neman yasa sai ce ce to a je ka samu shi abinda tace shi ke nan. mijin tace to yanzu kuma kusan hausa duk sun zama mazan tace hmm? malam bello ba kuma ba zan yanka kaza ne ba yaushe jirgin nan ya tafi hanya yaushe ya tafi hanya mutane da sun tsinci kansu mazan tashe ne illa man rahimahumullah duk kuma wanda zai ce zai jiya ta saya to kuwa lalle ba zaman lafiya gidan shi ana nan kullum ana boma bomai wannan ya sakarwa wannan wancan ya sakarwa wancan wannan ya sakarwa wannan don kuma haka ba kawai abin da ke sai ka kawo to kaga ai wannan ba fassara ne ba ba kalma ce ba urfu ne duk inda za ka zama kawo na yan mijinta ce ne to mutumin banza sakare ne da za a ce ko sakare ne mijin mutumin shashasha ne to haka wayannan kalmomi suke wajen su goma urfu ne sai dai sai kusa za ta je tafsirin ko an yi fassarar da ya su tsaya a haka ku biyo su ɗaya bayan ɗaya wanda baka ji an faɗa ba shi kenan sai ka tambaya an kuma kai ma haka ji ka ce to wannan karan ba za ka ji ba akwai waye ne a zai kansa ce ce na ka ji muke yi in mun ji da daɗi daɗi mu rike in muka ji abun ba buka ne ba sai mu shuru saboda kanan yanzu sai an gama wannan yadda aka shi shi masala ta talata inda uku na sai an gama littafin in ba a faɗi kalmar ba kun kuma ka je kai sakaci aka faɗi ba ka ji ba wannan kaka da kai bacci kai baccin kanin ido sosai mala bakwai ki eh, domin kada mutum zama ta sharan bacci in an jima gobe za a yi karatu ce shi bai gane ba hmm? مسألة عشرين دنيا من أشي هو ثالث من النفارة جدي الثالث والعشرون تشيك أنا إيش أي علم كفن أن أهل العلم اختلفوا في هذه العبارات ما بوتا إلي سني سابعني أو إن معلون المذكورة فمذهب مالك رحمه الله huwa anna man qala li rajuli duk wanda yace wa wani mutum ya karnanu lazimahu haddul qadasi haddul qadasi ya kama shi yawa mutumin nan qadasi qadawan ayin li haddul qadasi li لزوجته tunda kaga karnahu mijin kamar wancan da ya sai kama mijin ta ce kaga ka ce maka mijin ta ce ai kusan sai yadda sai da shi tana yin kai ki to ka fita gaban mu ana kai ba ka kama kuwa hmm? shi ya yi mara yau ka fita kawai dangi su zo daga gari kaza ai wanta ne ai menene din Eh, sai a je kana da kofar gida to tana aiki karshe tana kawo koyarwa islamiyya to ana da mutum da aka ba ta takarwa wani masu iya takarda ya kai mata don an zo ka ba ta hannu da hannu tana kofar gida za ce an ce ne kawo wancan takarda ki kawo a ba ta ce a aise hannu da hannu ba zama ta can ba har matar ka za ta yi aiki ai kai dai a ciki kai dai a gangara a hankali daga karnanu ita ya jefa ce kai ai mijinta ce ne kenan ita matarsa tana aikata gaba ba fassaran karnanu mijinta ce ne ba amma dai eh, ta yi kama yana kallon ana abu kawai ya kawo da idonsa ko yana jin ana yi ko yana da kishin kishin yana kallon alamomi alamomi amma tana magana da wancan faran faran yana zuwa kawai ta taka masa Da ta murtuke ko hmm. an kafa akai abuwa akai kai. kuma ta yi ya tace masa alhaji ko Allah ya gafarta malam kai kaji kaji kaji malam kaji kaji kaji kaji shi ta iya magana mai daɗi malam za ta yi masa farar sunan sannan da ɗauki ne da ɗauki ne a kaga dole ne irin wa'annan malama din da zargi ke dole aka tana menene tana menene akan da akan abun da na ce kai akwai magana tsakanin su an goma kan su ko zai zama karna ba sai dai amma ka gaba da shi na bi guda hudu amma dai nan ce in dai aka ce wa mutum mijin karna ko karafi ne aka yi wa matarsa kai hmm? ba ka fodi ba na kana abin haɗuwa eh, sai kalmaka maka istilahi eh duka akwai duk za a za a ɗauki kowanne a fasalar malamai za su yi shi eh, yasa in je ka jera su guda goma ga su ana da su guda goma kowanne sai ka je fasalar su maliku je ya ce za a yi eh, in talabatu matarsa ta nemi sai masa abun nan sai kaga ko mutum ne ya da yake masa ai kan mijin hajiya ne to in mata sana ta dole sai a yi tun da mata iya fari ba shi mijin abin na kake shi sai gaya a ce masa sakare li'annal kardana da shi ne nafi saboda ƙarnan kaurin mutane zaujul fa'ilati mijin mai aika aikan ne wa kadhalika man qala limra'atin to karnanu kaza ya wuce ko a an kuje ko sa masa alama ta an gama karnanu to saboda amma in yake kusa ita ce kalmar ya kahabatu ko a wurin maliku da ya karna nuna ta ce masa abin nan wannan sace akwai harbi sahaba in ka ta cewa mace sahaba da zai mahul haddu inda malikiyya haddi ya kama wanda ya fi wannan magana a wurin malikawa don muskilan ya danganta alƙalin da aka kaiwa duka innan mazahibu jamsassu ne yardassu ne na malikiyya wa kazalika inda malikiyya wa kazalika man qala yabana munzilatir rukuban batun ne kawai ba a fara ba ko eh, wannan ana biyan sa ba shi hayyar amma karna ban ga shi ya mun zilatar rukbani akwai shi ko a can suke an an shi eh? na ku ne ma ku to ya ya me mai saukar da baki dan mai saukar da matahiya sai ku yanzu sai an yi abin da duk da dai za a ce masa a abu karin zai tafi kamar karin da fara ce mijin mai saukar da baki to ai kaga akwai tunani mace ta yi hulɗa da maza ina mai gidan kaga babu ai kaga irin wanda ta ce su ta mu tattauna mijin mai saukar da baki na irin abin da ke malamai kai kana zaune nan kana karatu yara su ba ka yasa hurin masu tare da za mu je maman mu ba mu shawara ba shi gai kika ta ƙi zuwa karatu sai abin da ta zan rage rasa gani wannan yaro ruge wannan ya ruge baya ma ɓoyewa sai kuma ka sa ido ai matan malam mun je wajen mu matan malam wannan dole mataka eh, abina a batun ce kai kuma ana kallon ka fakare kai dole ka tashi a fakare da za su sadu da mataka ta manya kama malama ina kwana lafiya kalau lafiya ta me alakanka da matata da ta shige hawa wanta kuke uwa ta uwa ɗaya ko kai ka haife ta ba ka da alaƙa da kwata-kwata in ma ta yanko jiki ta zo ta same ka shi kira ne da wanke ta zo na kaza kaza kaza kaza sai kuma sun abin da baka ci amana na ba amma mata ta ta zo ta zo ke ka baka gaya min ka ce amana na sai mun yi shari'a da kai lafiya don ba yadda ba in ya kai ma na ne na alaƙan ku kawai don abin in na biya maka karatu ban ce mun zama shaƙi ba ga annabi an ce wa lakin alowar min mata lamin mura'i kuma mai zai kawo ka dubi ibi abun da umar umar radiyallahu anhu sai da ya sa a kan haka a sake su gaba daya ana zai canzo masa kuma shi ne mutumin da a bai aka ce shi da hada ne da shi me ganin kuda ita ko ka ganta hanyar da kuma na me kuma ka kawo ta hajji da kuma jama'a yi magodiya wannan ba a ce kawan ƙaƙa ta zo daga garin su shi ke na sai ta sauka ba su sauka wurin wancan baƙi su kawo ƙara. don yanzu akwai da dama matan musulmi wata ta fi cewa ita mutum ne su kike in za a nemi aure a jawaranta ita za a jira da da Allah ya kira ganin in aure wancan ko kan aure ta eh ya kamata aure ka a ya kamata ka ga ba dangin iya ba ba wani lokaci sai dai ka auni mutum ya zo ya yi ma godiya ya ma godiya ai malama ta min hanyar an aure aure alhamdulillah muna nan muna tafiya tare hmm. haka haka ko ka yi? to mutum bai da gata amma da ina da data wanda ya kuskura yi magana da matarsa ya sai dai a shi a kulle maimakon kada tsautsayi ya so a ji masa ciwo a kawai je ka faɗa shi na'am duk aina ake samun karnano ne kusan da kama da karnano ne yanzu alhaji kana ina na sha faɗi ta yawa wasa ciki ballantana abokin ka akwai wata magana ni an tambaye ni akan haka ban zo ne ba ana ce min ya halatta ko bai halatta ba a zubar da cikin ko a zubar da cikin shine dalilin a zafin da yin cikin ba sai kwana ta da ashirin ba ai ba wani yaro da riga kai ma ka manta ne amma ba don ka manta ba da Kano kake yaro kamar a misali kaman wannan bai shiga gida kai ne wannan bai shiga gida zana wanga an maka maganin bacci in yi zo sai dai sallama daga waje za ka zo gida ga gidace an ka gama da sai ka ɗauka ba mata gida in ka gama ka gama za ka gano mata gida ka yaro ka mana ya fito shi gida titi na wasa ta kai akwai mata gina. ki za ka ji gidan to yi isa ka ga iyayen mu ba sa son mu roba shi ka rasa inda za ka je yanzu ka na sai ka duna ne. leburori ne ba ka tara kin ka fita ce rani sai da ji labari ai birnin kudu ko ka ta yi kafa kasko ko ka yi dama turo ko ka tafi maiduguri ko ka wuce jidan ko ka tafi guru a je karatu na alƙur'ani amma ka kama in ya kawo kaduna ɗan duniya ake ce daga duniya ake ce kaduna Ana mun shiga. Hmm? Na'am. Eh. Asu ai eh, wannan malam a jero. Eh? A ah, to malam ya ma ba a yi buri ya kama. In ka kama ya zo da yuhu. Yanzu ko cewa aka ce abokan gasanka ne na Qur'ani sun je sun je Jordan ne sun yi karatun Qur'ani sun ci zaɓe to abokanta da suka zo sun zo gaishe ta. Sun je gasar karatun Qur'ani. Jordan. ko gari kaza saboda kadan gashi samari da yan mata budurwa mutum ya je ya aure irin wa'annan da mahaddatan ta kasan da su suna suna walima sun zo mata murna a ita ta yi da tsaye da aka je kan balle yan drama haba lamarin ai ba hauka na mutum yi fara addini lokacin mutum mutane su kuma su zama wani abu da bari mai karatu a fusafi kala roƙo ba ne. shi kenan wannan ma ya yi daidai na wanda maganan jiya ku faɗi ko da ba a ji tambayan ba abin da ya ba tambaya ma yi ba ali ya yi kuma tambaya ba cewar ɗani mutum ne ya zo ya matarsa maza da mata ko ban ba ka tsara masa ina ji na a gidan haurin matarsa a ya aka yi wa'annan fata ce ai ɗan uwanta ne suka zo gaishe ta ɗan dirama suka zo gaishe ta kafa kafa ce to ɗan dirama ce yi kaza kaza sannu ba ba sannu kaza ce to duk ko haɗa ko fata ce suka fata ke kai ma fito bisu ya kofa sai shi abin ya zama haka sai kuma sai na jira masa na ƙara sai ko da gaggafa fa karatu suka zo masa gidan da ayya masa layan da rama karatun ya zama kai bai zama karatu ya zama wani abu daban ya bana mun zai da karraku ba ne au ita masa ya bana zatin raya ya dan mai cuta wannan kuwa kafin ayi muna da shi da wata amma ba a ɓangaren mu ne ba a ɓangaren wasu ƙabilun ƙasan nan su ne idan suna karuwanci yan matansu da masu sama da yan mata idan tana da bako sai ta tasu a baya bai ta fauke su ana da gwani a ciki in ko ba ta da gwani a ciki sai ta tsaga tutar in ya zo ba ta da kofa kawai don sun ta shi kira kaga nan a fili yake amma ta gane ko da an ce mutum haka wannan eh, ba mu ji hukuncin da zai ba kullu zalika duk wannan fihi haddul qadafi da wurin malikawa akwai haddin maliki ya fi kama ta al isharatu ilayhi قالوا لأن الزانية saboda mazinaciya fil jahiliyati kana tun filin rukubana ita ce ke saukar da baki a jahiliya sa'an akwai yanzu abubuwa ma da ake mutu je gari sai ya sauka wurin don an canza mata kalmar ta zama turanci bai zama takarta saboda turanci ce zai je gari amma zai sauka a wurin kwastomarsa zai sauka a Legas a wurin kwastomarsa ko ya je kasan inyamurai zai sauka a wurin kwastomarsa a jiya je kawai da an hawa ne a gari to shi ke na ga tabo masa, in ake kaza ke kansu Kai na yake sauka ne a a gidan kwastomarsa yake sauka sha ba jama'a saboda dai duniya neman kuɗi sai mu bar addini mu fa an halitte mu ne saboda addini duk musulmi shi fa abin da kashi duniya addini to kuma daga cikin addini tsare nasar tsare nasaba saboda ba a wasa da nasaba saboda don an ga turawa na yi to mu turawa ne ba dinin su waje yi ba don an ga kabilu wa'ancan suna yi kai ba addinin su muke ba mu musulmai ne ba riga ce musulmai ba wasu halaye ne su kamar da muke ke sarku da su ke siffatu da su halaye la babi lababina raya وكذلك لو قال lahu da ya ce masa ya muhannasu lazimahul haqq ya ce mutum ya ɗan daudu kaga mai halaye irin na mata kaga halaye irin na mata ah, a tafiya ta tafiya ai kaga mutum zai gane zai ce ana tarawa da shi kenan ya sa ina sa dan kwan dan kunne na dai duk ne ne ne kiri na mata dai duk abin da aka da kirin na mata to zai haɗu wannan a yi sa aika ga yan daudu yanzu kaga yan daudu wai kaga ahlu sunna ba zai ko da ke da'awa ne eh, za a yi aure yan daudu ke dafa abinci wai sun fi iya abinci mai tsaki mata su koma jere. wanda mu mu dai na san a gida abin da ya ba ma cin doya da kwai abincin yan daudu ne kana son ka ci amma ba ka saya ba saboda mai abincin yan daudu ya za a ci ka ci abincin da daudu yau ga wanda ko dan daudu gida ya girki kai an yi nisa da dinu kuma sai ka ji abun baɗin ciki ana kurari an yi karatu yau ina karatun babu aiki wanda karatun aka yi ba baya aka yi da kanan wanda aka ce masa muhannas wannan eh, ainihin abin nan to in ya kai kara dole sai masa tunda an jingina shi wuri babban abu lazimahul haddu illam ya halit annahu lam yurid al-qadha in ya rantse bai nufin karafi ba karafi yake nufi ba don dai magana kan dole sai kun turkuta gaban kotu fa in halafa annahu lam yurid lam yuridhu kutiba kana nan dai haddi ne ba haddi za a yi masa idan ya rantse da Allah bayan shi abin da alƙali zai ga mai ta rantse da Allah ta dalili ga ka'ida to in ya in ya tsaya abin da sai a masa ladabi walan yuhadda ladabin da za a yi masa ba haddi ba ne ba قال wa in wai wa in وإن lahu له يبنى الفاسق يا أم فاسقة أو يبنى الفاجرة أو يا, يا فاسق أو يا فاجر kaga nan gaba da gaba ne mutum gaba da gaba yayin da shi ba sifa ba أو يا حمار ابن الحمار أو يا كلب أو يا ثور ya me ایک da suna sa أو يا خنزير ونهو ذلك وأنه فلا حمد عليه حين قلبه لكنه يؤثر تعذيرا رادعا دائما تعذير الدقيقة الكبير حسب ما yarahul imam daidai abin da imamu yake ganin za a magance waɗannan kalmomi kai ga wani a tsakanin kuma tafiye hmm? ai ban san shi ba